بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا غب سكون دالتا في مقرب المسابقة الوطنية باب ريب زايتيا اتيان نبي محمد صلى الله عليه وسلم ibaza kakibu itiya ijira galbe masalacin alabi sallallahu alaihi wasallam galbe adadin na alabi muhammadu jina zai umrayen su gulin ajiyar su ne to yi ne ga da bayanin tiya ga zuwa tuhu ya kuna jarabi muhammadu guna sallallahu alaihi wasallam ya ce masalaci wai ga sayiduna abubakar na bin zumu bana adena bena wai wani hukin da na masalaci zamaya a nabi na sayiduna umar bena wai wani fe amma ya na ja tu zamaya a nabi na gan soke ya yuto gama ubi ufe bayan sayiduna usman sabbi wajen ya guba wai wani fe a ci gama kaya na ja tu zamaya a nabi bayan sayiduna umar na inji ne wuce shi mai yayin mutuwa har bai lokaci da fi ba kugowa tun zandoro na gai tishi kiyar saudiya indoro a jiji kokari guge tolo ya masalaci wannan shi su kuga da alkhairi <clears throat> babu ne ba zai tiya ekun adadi ya kuna nabi muhammadu lona sallallahu alaihi wasallam a gizai da ya giyar arka maga zai da ya gya arkam so ci bai bayu sahaba kuyo da tace sahaba shi ya nabi sallallahu alaihi wasallam a ga kam gaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal tis a ashrata fakultu kam kazauta anta ma'ahu قال سبع zai da ya gya arkan adiuga eku ekunguki anabi muhammadu lo sallallahu alaihi wasallam ga anabi lokun eshidin ni ekuda eshidin ni acha ga anabi muhammadu lo wato fa guki wọn loke ba wọn ga yawon yi zugbe gibe gube allahu a ce biyu ga a ga fama awwalu gazwatin da za a eko kica nabi muhammadu kayan gomini kun shidin nina na ugona bu ga kuna yi e ga zatul usair na ko zatul ushair hadisi na imam muslim da biyu ekuna nabi muhammadu kayan gona da wani sallallahu alaihi wasallam oga da bayanin da ci da ga gazwatul abuwa ekuyen abuwa ga ya e kuna na bikayin gula ekun wucin shekaru femi ga sayidu na amza ga na tuta ko wuce su go ekuna yi ga gazwatul abuwa yi da wuce bayanin da ci be ko wallahu alam abuwa yi na ga yake ga zatul usaira ko za zatul ushaira wallahu alam muji koyar badar a kayi kwa kin da zan ci luna muji koyar badara amma wani da mini kuna ji tula tarihi musulunci wani wani musulmi ji da nasara kuma wuce ya ci kafin wuce koyar makaci na ji fa kuma bai zufiya kin yi madina wani وعن زيد بن أركم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشرة غزوة وحج بعدما هاجر حجه لم يحج غير حجة الوداع زيد بن أركم أكي وبيبيكي ده النبي صلى الله عليه وسلم وكوينزو شدين لنا ومجا أجي يزني زمنا وجي إجرالو مدينة ومجي أجي ندورو zuma ji ba hadisin na imam muslim a caga gobe sa hadisi ya jabir jabir iba zufa cewa tiya tsanin su kujin ya kula jin da ya yi yiwun zagiji na mai uba ga ga wata da gani bai yi yin zagiji ko yi yin zagiji waga an kalituwa ne yabo da yabo yi yin zagi mun shi gala ga mu da fayawo wayan su gyara na nabi sallallahu alaihi wasallam jiwo ga yiwo ga waya wuce ɗan tsugiyo kashi o papa ga papa papa wuje su giya Ki kijo ganin da wulugin zagi ji waya mai waza ji kula gaye ga yin tsugi ji ba to ga jaye ni. bogo ya bo tarbiya ya gi mun zagi jo ngala wuje giya ngala wo bayawo so na ugbo ihe yadda nye gi yanzu gizi agawa ya gin zagi da ya tuwa lowe da bukata za ya tarbiya jabir ga lam ash'ad badran wala uhudan mifa ekun cikwe badar gan da ekwe uhudi ni jelwa ga uji bayan da cibwa mana'ani abi ni abi ga mi ga lokun da na shi ba baba mi ga falamma kutila abdullah lokacin abewu baba ya mine ya abdullahi na ibn sunnu jabir ya giya abdullah yawma uhud ifna gugwe uhud na lam a atakhallaf an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi gazotin qattu tun da na wu baba mai kwe uhud na e kundoro na nabi muhammadu guna gani mai gudu na sallallahu alaihi wasallam amma ya kungu ba na gasa mai da lo bugo ya kuno da gona igwe gibe bugo ya lawa amma ya kun ba da gani bai ohurin yi dilwa ba ba wa wuka su kwace na la babu ci kauna wujo ya da bayanin da ko shirin na jajin ya ganna na abebe uzuri buraida to ci be boyu yi mutu ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zushidin ni eh, amma ya kuna mutu gun kun be kafiri ji da ba ko ba na yi katala fi samani min hunna e kuda hutota a ci a gaba na bi gungwa gani bai kafiri ne min ya eshidin ne wai bata da Allah hakawa butota bu gungwa etiya ujayu kafiri bai kuyo na jike bata da sahaba shi a ci a ga je yau kafiri shi hadisin na imam muslim a ci buraida ne yayi labarin na wuce shiga yankunan gobe annabi sallallahu alaihi wasallam ya fata na ashrata, gazwa e kwaru gwe gibe ni buki wunde lo ana wana guta ne ugwa zan na shi aya nabi muhammadu da kuma sallallahu alaihi wasallam daga bayan salama salama ya ga gaga zautu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saba ga zuwa a e, kungutuwa ba a ce a game loke ba ci bai su kwayo wa kharajtu fi ma su min al a ga zuwa a ci gaga a e, kuna nabi sallallahu alaihi wasallam wa tun sahabu ji tun sallo bayana gutuwa ne a ci gaga mi fe logan bi sahaba da ja bi fe tutuna yau wani kan do ci ga marrata alaina abubakar hadi lokacin lasiri na abubakar rushe tekuna guda biyayi wa marata alaina usama bin zaid hadi lokacin usama ya ge zaid zaid na ajajin taki ga hibbu rasulillah a to ya ce a nabi egin sa usama nabi ya kuma ngana jayu ga ibnu Habbi, rasulillah egin ya zana nabi muhammadu ne zai yana usama na wani lokaci na zagin da ci yi ya gini ya kure shi jiyo a mai wasu sai ciwona a faiwa ga za a gaga wabi a nabi yau zai a nabi shi tukwa za a nabi gebo ya yau na wuga gani na gabi wani ba wa ya nan a cewa usama na goma ne to usama a nabi jan biyu yin fahimci ha an kalli musu ana wa gai ni latu sa kwai luwa shari'a na su kwa ci gai za a bana a jika zabi annabi ne ba ga musu ifo ga ebu iri yan kwatan nan wabe buna to na ji kwate ji bayaniya da biyan ikuna nabi muhammadu lona sallallahu alaihi wasallam bogo ya kuna nabi lona bayani na je ugwa ga eshidin niwo na ugun kuma kowane yi butota butota sai babu wa fatihi sallallahu alaihi wasallam babu ne gagayyar ajali a nabi sallallahu alaihi wasallam wani an aishata radiyallahu anha annan nabiya sallallahu alaihi wasallam tuwufiya wa huwa ibnu salasin wa sittina rawahu bukhari na na isha yi mai boye ciya da bi sallallahu alaihi wasallam mai sa albarka ko taciyar zagijiyar al'ummar na wani ga nabi sallallahu alaihi wasallam a ji ajali lokacin ogun e ya shita bai guta ina wajen ya shi ba a ci maka ofe jiwa bai ya go bai guta maka da ya guki arata bai guta uda fi ya go madina da ya shita bai guta kin da nabi muhammadu ji rayuwa na da wannan sallallahu alaihi wasallam bugu a cikin qur'anu yu ba ko e ya shi bai guta ibuna ya shi ba a cewa yi jiyawo gane zagagu ya shi ba a rola bice ku yi ku hmm, etu ya ga an ka ji ga shekwa ugaga goya shi ta wasu awa ya uzuri ya zomi annabi sallallahu alaihi wasallam ga zando na ji rayuwa goya shi ta na uzo uzuri wanda yin da ta ya su kuga ya gwada shawa kice wanda yi ya ba kudi ya shi ta na emma wai ji ba yi bau fitinu pata ya tuye ga wakatun jari gbogbo ya zaune ugu ya shi to fi zozo bai adini a ranar tuji wa gumi kusi ya ya ci ne to wasu hadisi be ne uwa ga gwakwa aluman na jahwa ya shi ta gane annabi sallallahu alaihi wasallam ga a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum yajuzu zalik gaggwa ko al'umma shi rayuwa na ji ta cikin wadayi gada ya shi ta taulo ya ne ya shi ta ya guke ya shi ta wai wai wasu da e ya àmìnà ta tí ta wani ga ṣìta ń ta ngayi ga ọ̀rọ̀ sabon ki ci adwani shi ni ci 80 wutu ci 90 shi 200 ji kokari ta lissafi ne ewu na ya shi miyan nufi ogin belarauci mini ya mi lafazi na ji zo ina e ji zo ike ya shi miyan nufi wani ikiyo elo eba a shaga larauci musu sarawi kafe zu tana rauciwo wangi ya tiye lissafi hada da wani musu sarawi ina mai ganin ga ya ba gigiye ka'ida wugo tun da ya tauta na musu sarawi musu sarawi bai wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ga wa al'umma muji wa ko da ya shita loya ya ni ga fita cikin mu za dai giga agogo ngama na annabi wasu ya gugi wujo ya shi tabe gute sayiduna abubakar ya shi tabe gute sayiduna umar ya shi tabe Na nana aisha ya shi tabe gute man koji bai je dali na rayuwa ji ya shi tabe gute na gaja ndo shi de wafa ya shi tatu amma to adwa ne bugo ga eh fondoro ya waga wada shi amma waga ke ya bushita ashiri wa yaje ba a ajiya jin tunguru ga fayi ebona ujiwo gbakwe ya n'ala ebona nabi muhammadu ya ga sai na su kwatun ruganin wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wayun yuha endoro wa ganin su kwatun ruga kayan tsawa man wuci gaggawa ya wasu wayo egbanwe ci gaggawa wayo daga batu wuce ga mana yadda soyo na nabi sallallahu alaihi wasallama ga sayyiduna abubakar ya gimi aljanna wa sayyiduna umaru ya gimi aljanna wa sayyiduna usman ya gimi aljanna wa in za ta bin shi shiga sayyiduna abubakar kafir wa sayyiduna umaru kafir wa <laughs> annabi muhammadu ga ganna ne gagabe wayi na so ko ga wugan ya aluma ya aluma musulmi ta ga ziyo sayyiduna abubakar ya gina aljanna umar ya gimi ni wa waga annabi lagamana waga soce so lagamana dole ga akida jama'a na jigya ngya akida ne gungo daga soci wani gungo daga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam su ku kawo je min ya bayani na betiya ijena nabi muhammadu na wani ugwagin ya shi tabe na yi da hadisiyan al'imam buhari daga bana na aisha hadisin abdullahi bin abbas suke da wani ga bu'isa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da arba'in sana a nabi muhammadu tutunu ya shi bana famakasa bi makata salasa ashata sana yuha ilai a nabi fe ya gobe gute a feji waye kur'anu yi to yin a hadisi ne ibu nan doru waye yi kur'anu yi waye farko hadisi waye baci kiri ce ƙur'anu bai hadisi yau lafazi to mane aya ƙur'anu daga matsoci mawai febe mala'ika jibrilu ya lauya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma a hadisi ji ma'anin zai lauda nabi mimu soko amma lafazi na je lagaga ya ce a hadisi ji wani wuyi lafazin ziyo ya nabi muhammadu amma ƙur'anu lafazi to wa yi bayani daga matsoci mawai iritiya da wani bugu ya zuzo bai hadisa annabi ya eh ga Anabi ga ji kaza ganga sunna mu yau annabi ga ji ganga sunna mu ah wato zo bi waga gwa su ya dasa kuma a gibu ya wani ga mai wugwa ya cin wani waye laya annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ga ga ma ne ga ta ga ji ga dan fe ma ma gbo ma ka bu ala usone egbo feji guri etu lobini wona kendo ya toso ko ga ojina shaga ya de dabda ba to jo gojo inna akramakum inda lahi atqakum zai gaza doro ba so shi wani gai za ta tusa ko gana ci tsaba wa nabi muhammadu gana sallallahu alaihi wasallam ga sun ma'umira bil ijira fa'ajara ashara sinin a cijin nabi muhammadu foro gula makawiya annabi hattila da madina una fiya go wa mata wa huwa ibnu salati wa sittin rawahu al-bukhari annabi jajali jin wa yiya shitabe gute hadisi buhari ngole ga ibnu abbas wa ya ga ya na na aisha kabu bugu ga di shakka be ga nai ma ibn haga wa buhari bu hadisi be an gaba da sahihul buhari wani da littafi ke ke al-adab al-mufrad na to yanzu wani Allah bai ba gauna ya dai hadisi da'ifu mu a mai dai maudu a mai dai sahihu amma ban da najibe sai hul bukhari wala musulmi je je da jibi jibiwi kenu kufi wana yi da wana sai babu ne ba za a yi imiya nabi muhammadu jona sallallahu alaihi wasallam babu jihi, sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu dai mi gobe ni zabutsa in fata maka cayo. zagutsu a yi mini ya yi miwujo a yi makaci shi zai min ya boyi bano isra'il Zuriya zuriyayen annabi haruna bufetin yau ga mafi ga annabi haruna galbi annabi musa zuriyayen annabi yusuf ba fetin yau annabi yusuf na ya giya annabi yakubu na annabi yakubu ci giya annabi ishaq annabi ishaq ka ci giya annabi ibrahima alayhi salam lole annabi yakubu ga isra'ilu so zuri yuja ce ya ga banu isra'ili egijiya isra'il mini sunna annabi yakubu ya yi ga isra'il Boko ga yiwu banu isra'il e kpaga zuri shi ya ziyo ya annabi yakubu banu ya gizi ya zai yi ga isra'il na sababi biya ci tun sunan isra'il amma ya bu lokacin ya lami fa sababin shi bana wa arba min sa'ir al-arab anabi ke de yimi guni mini yimi ujo na kabila ila arba wajibati na amaji quraish jida bugo yimi gobe ni na anabi dai na yiga gutsa ipata daga babu makashi bugo wa de yimi zaji uji zafueji atora be yimi shi ma ke daimi daga efun doce shi doce o ma daimi otu na ji kabila waya unji okin kogi ba so ibu wa fetin wani ko kin ke ne unji nufi otu a ɓata da mini kadara ya toce baya wajen to yi shi abu amr ibn abdulbar mini man kwaye malikiya jibuna ibn abdulbar wuji sharai ya littafin al'imam malik na ga al'uwafa na a da sharai ne ga asamhidu na a make da al'istis ka fatin gaji sharai ya littafin muwafa man goyon don ne mayan mazabi ma malik jo amma wani ji maza biya ina da su ga ta zuci ubana kau ga ce mazabi le ba in kawai juji bayanin ya rumar ibn abdulbar da mini yanin ga yake bai yi gani malikiya ta tubo komai ya malikiya da yanayi gana wuce ga hadisi le wanda bai ga wuce ibn abdulbar man koyo wuce yi dima su kuku ga alkhairi wuga allawati na lam yahtalif alul ilmi fi hinna hum ida ashra imratan ta zawaja tazawwajaha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ست من wa وواحدة من bani إسرائيل من waladi arun wa arba min sa'ir arab ga yimi na shi manya musulmi ji misu har shawo shi leba tubuwa ga nabi muhammadu jiya wa bayana a yi zagobe ni amma bayanin da ci be ga nabi da yimin da ci ji na ji jaya na na ji ji gobe ni na yana a ga nabi wa? amma can leba lozijo man je ya ta mu amma gobe ni na mai musulmi ji cewa shi leba zagu tsami ne min na jau daga kinya maka ko kabila shi kuraishi cijau zeni ta ce banu isra'ila jo, zuriya na bi arona zeni eh, zaguni mai daga kinya larabawa jo". idi fahimta an gaule ga ide kin nufe kin nufe wacce waye bidaci misali a ga kabila ya bidaci shi gaule wa ala gube la faici shi o ma lagun ya ama nga amma ga wale nufe ga soyo wadda yi mi wabi da wadda wadda lafayo wake wadda kinke nga ga wale kince a soji nugago to a ci aga yini ya a nabi na fetin ya kabila e ya bani isra'ila jordaniya ga yi na safiya na na ya zuriya yahudu babu yahudu yau wani yahudu kabila ya e, anabi aro na shiga da zai ji fai daga ga imanin jibi a nabi musa a majalar yahudu shiga da wani ɗayan eh, nasara ci zai ji daga ga imanin jibi a nabi isa a maciu da ba ba ta wani isha ma wato gaga wucin gamban ji cewa shi ba ke da annabi sallallahu alaihi wasallam yi mi gutsu ayo daga quraishi bo sun sunna yi mi wuce ina nan khadijatu bint khuwailid uga yi mi kakancho a ga shaga ide aisha gin sayyiduna abubakar ike de sauda nga yi ege egen zam'a ike de hafsa egen sayiduna umar ike de ummu salama ege abu umayya ike de ummu habiba ege abu sufyan na damini kafir mu cikwai maka cijo amma mu bayalo musulunci uga mu muawiya na gwamulki zubaye wuya sayyiduna aliyona muawiya na zaba wajen gito gwanan udamini sahaba na jahannama sarawai na mu'awiya mu'awiya na madamini ya zai rufe kawai ƙur'anu ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam aja juye ga halul mu'minin in ma ya mu'mini shi e boye yi un zagi na yi me ziyo ya nabi muhammadu na da wannan ƙur'anu na wa azwajuhu hatuhu yi mishi ya nabi na ya musulmi ba ka? ga malatoci ga musulmi sahabar ga zandoro wala tankiwu a zuwa ga umin badi abada zandoro a jiniya nabi muhammadu ya umar zuma jari umar ga wago farawo haramu yau e wani kinigi bayan na yi a ce a gaba e gi mai fannu yau a so ku bi ya doya zagi kwanne shi annabi sallallahu alaihi wasallam zagi guni na waje yawo daga kabila ya larabawa jo kaka ina ga zaina bintu jash aji kuraishi sha maimuna ya gyan haris udabo ga annabi jiya da yi zuma goya ga yi biyu ya zuma goya waje yawo nan zainab ke da babu ya gyan huzaima ke je juwairiya ya gyan haris bata zagi na ji larabawa amma ji kabila ya kuraishi sha no mo le ni mi za guo be ni bo za gu ba shi zo be yi ziji yucho mo gana na khadija wa jajali tun maka tun wa ke guta na biya ya maka a a ta gana na khadija jajali zaina bintu khuzaima wuce biya jajali madina wannan ce ga madina bude ya jo madina a ta gabu wuje yi nuna jike na zuma ya sauda bai aisha na faya wayo maka zuma ajaliya na na khadija wani a yi mai gutan na aya waina na aisha fayu yi giya gutuwa kin na bayani a bena gbogbo yi mai gutuwa ne a nabi muhammadu lugwa fi shehu guba shi uzo guba shi uzo amma guba ba na shi uzo nan zo to ga to gi ya shi uzo mini gi ba na sokoyi wuna

egi ugu swai bata shi uzu ugale na na fatima ba na kena na na fatima wasu mazu masu ugu swayo ofe ya ije yini sayidu na ali wani macile mu ci kuro buga macile bai gisu yi zai ga wadar jona a macile to ka tuna ya lai bayan ajali ya zai ji yi na wani wani ajali wuce fi dawaya ta shago na ku to ka tuna ci kuro buga zai ga bai gawa jana ga gawa jana sara ba wani zando ci jayo ci da ngwa eh na wasu shari'a da yanayi zai ga wani lugwa na wuce hajji amma tsalla jama'a muke doro ya luwa jamfan ruwa wani tsalla ge mu mace yau ga to tsara ko mu yelo wana amma a sai hajji ta rufi dawa wada <laughs> musulmi zai zo bai ajiyu ina yi na dana yau ga annabi sallallahu alaihi wasallam gaggaje jama'a musulmi ga alaƙi ha rugba ga ga la ikama ji zando ci gogwa kini giba na ibe mun ci su zaji zai je ji sallah masallaci ba na wala ga ji je wuta amma ya gogi wa gijo ganda ji zagi je kala wuta ta la ilaha illallah amma wa ji musulmi ya wunde sallah wato na ga ji zuni na wage na kira kwata ba ba wani lokaci na ba ibada na mai musulmi ji fata ne sun hagu a ga ibada da na ko sallah musulmi da jama'a a ga jama'a ji sallah bai ajiye fi ibada na wallo da ciwo ba so ciwo akuna amma addu'a sun na jashi fi dawo shi na ila illallah ya zo bai adini jama'a musulmi ji sun yi tu in na ji fata zan ta toya za toya na ta toya daga da nan e kaye ba wuce ko na gaba ya waga yi guyan zan da ce le ga zai ga za suna kaulen wuya ga an yi babe wani amma ka so kwalle ne masalaci wa hukke wa ga ya gbana so kwalle be wani na cina zan da ce ni be wani na so kwalle je mu be wani masalaci na wai be ji sallah wajiya su ba da ke kwata nan mu waje mai musulmi da yi sai tuye ya yi wore na la etimalanci be waje ne wa ade mai wa lilo nare waye da so kore muna kawai damuwa ne ga an yi ma wasu rabbas mai ga shani je wala na wugajin da ya ko fata na wada shani ba wuce amma masalaci ci da abu dana in yi waji sallah ba walaya jin ma fai da walaya gu amma sallah na ke daga hashe masalaci amma ya ji wulu da shani shi da shi wala n doro wugaji bai ma shi na in zai wa ba wa da na su ko tuna dana na tuwa na na wallolwa zanga a yau laifi tiwa na so ya yi santu ina gwai sun yi na shari'a biya yi bai na ilimi tiya bai na shari'a na yawon fata ne bai wuce zagi gunin na gai larabawa ja a shaga ya maji kurai shi ca وتزوج من بني إسرائيل واحدة النبي صلى الله عليه وسلم وجه وقم بزوريا يا بني إسرائيل جو يمين أشاغو دي بابو غاي صفية جي خيي خيي أشاغي بابا بابو يهود ويا دمي زوريا جي النبي النبي هارون عليه السلام قام na lokaci na مين su duje wa gaggan gaban zanen ga wakil zagi je tsado ji salawai gana na sofiya na na yi yahudu gan yahudu a ci aga baba wa wọ́n fi ṣáà ní ṣe ẹgbẹ́ wọ́n a sẹ́sà fẹ́ tígi ẹgbẹ́ bá zan nana anabi muhammadu jimi na wọn gan yau sallallahu alaihi anabi fẹ́ tẹ̀wé ga wani ya ga mawai anabi sokwa mito ya ba anabi sokwa anabi musa na ke yi yegi ya anabi haruna annabi soko wanda ya zuriya ya zako ji mafiti ya annabi cicciyo ya babe ganne gbogbo su da ji ne wajen yagba kando a muji kiyawa ja egma wa ta na tsawa gani ya gbana zogogo a haƙuri ji a haƙuri ji gbogbo ga fe gobe zagi ga kato ji tsawon wani afe ne ya dabu ya to jama'a musulmi shi na gayi gwargwado ya izanai bati mi wuce bayani wannan sai bayani a bebe zai yi mi farko zai yi mi bacin kendo na allon da littafin ci ko mukarar musabakatar wataniya na muga basa ko ya bi ba katon ci lokacin na yi ba katon kanin da don gayi awa zafi wadda bayani muga basa ko ya bi gada bayani ya buru gayi yi me kakanci gayi na na khadija burgudu ya bayani na beti mu bana ya bila mi buru insha Allah ta'ala buru burgudu ne ga na tsohon baladudu bai ga shi cibici na tsohon falin da yi so da ya duya yi mishi ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bi sahabu shi bayani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك